بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا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 cikin wannan masallaci masallacin alhaji umar mutsallim wadda ke nan makera a cikin garin funtuwa mun haɗu daidai wannan lokaci wato safiyar lahadi sha tara ga watan ramadan ta shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ya zo daidai da takwas ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya ma haɗu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul waƙiya kafin mu ci gaba za mu yi amfani da wannan dama domin isar da godiyarmu da addu'a ta alkhairi ga waɗanda suka ba da gudunmuwansu ga marayu a jiya zuwa yanzu an tabbatar mana da cewa a jiya kun haɗa kuɗi naira dubu ɗari da tamanin da ɗari bakwai da saba'in da tara kusan naira dubu ɗari biyu banda san gudunmuwa da wuka rika bayarwa kafin lancin ɗin jiya to kuma dama mun faɗa muku wannan lancin na kwana biyu ne na jiya ne da yau da aka yau ma a ƙarshen karatu wacce ba ta samu damun bayarwa ba to duka launcin zai ci gaba wa marayu wannan kuɗi da kuka bada kun ba marayu ne saboda Allah yadda kuka ji kan marayu Allah ya ji kanku haka yadda waka tausayawa marayu Allah ya tausaya muku yadda waka taimaki marayu Allah ya taimake ku duk wanda ta ba da gudunmuwanta domin aima ɗan wani ‘yar wata gata ya Allah ka zama gatan ‘ya'yanta Allah ya shirya iyalinku ya rufe asirinku ya biya bukatunku wannan kuɗi ina ƙara jaddadawa da cikin wuraren karatuttukan ba a bana kuɗin marayu kuɗin Allah ne cikin masu sauraron karatu ko ni da nake jagorantar karatun ko alaramma da yake jan bakin alkur'ani ko 'yan agaji maza ko 'yan agaji mata ko 'yan hizba wani ya yarda ya ci naira cikin kudin da aka bada don maraya don maraya ni ban san wata dukiya mai haɗari irin dukiyar maraya ba kuma wanda ya cuci maraya aka ba shi kuɗi sai shi ya kashe ya ɗauki naira goma a cikin sadakar marayu ya yi amfani da shi shi to ya tabbatar da tun a nan duniya za a fara jarraba shi kafin lahira ai bala'i ne babba Allah ba tare da kewaye-kewaye ko kwatanci ba kai tsaye bai tsaya cewa haramun ne ko bai kamata ba ko datti ne duk Allah bai faɗa game da dukiyar marayu ba kai tsaye Allah ya ce wuta ce kai tsaye Allah ya kira sunan nawu me nawu to ban sani ba ban san wata dukiya a cikin alkur'ani wanda cin wannan dukiyar Allah kai tsaye kira cin wannan dukiyar wuta ce in ba dukiyar maraya ba A ana ba, a wata aya ce Allah ta'ala cikin alkur'ani gaba ɗaya Allah ya kira wata dukiya ya ce waɗanda suke cin wannan dukiyan innan ladina ya akuluna kuma sai ya ce ya akuluna nara duk wata aya mai irin wannan alarama a kawo na ita ni dai na san innal ladaina ya'kuluna amwalal yatama zulman la What? da Allah ‘yan uwa ku kalli ayan nan da kyau ni ban san makamanci yadda yana ta browsing dai amma <laughs> wato alaraba bai da gano wata aya da aka ci ga wata dukiya in ka ci wannan dukiyar wuta ce kai tsaye Allah ya ce innal ladina lalle waɗanda Ya kuluna amwalal yatama suke cin dukiyan marayu zulmat da zalunci an tara an ba su ijiya ko wata ta miƙa ma wata tandan ta miƙa ma 'yar agaji sai ta miƙa cikin jakanta miƙa ma 'yan hizman ga ta 'yar agaji miƙa mata sadakar maraya sai ta miƙa cikin jakanta ko a'a ta sa kwandon sadaka ta zaga sai ta ɗibi rabi sai ta kawo ma uwa kwamiti rabi ko a'a an ganki a hanya an san kina agaji ya ka ce ga wannan na marayu ne sai kika yadda kika tauye Allah ya ce inna ma ya na fi butunihim naran abinda suke ci inda Allah ya ce abinda suke ci kawai ya yi shuru da wadatar amma sai ce fi butunihim haramun ba bai ce alfasha ba sai ce naran ma ma'ana naru Allah ya ce wuta suke ci to da Allah zai ce wuta suke ci shi kada ya isa tsoron sarwa ko bai isa ba amma sai ya ce wasa ya salauna sa'ira bayan sun kwankwado ta a cikinsu Allah ya ce sai na sa su a cikin wutan sa'ir wutan sa'ir a rangoba alkiyama shi yasa in ka san kana da rauni kar ka shiga cikin kwamitin marayu gaskiya in ka san kana da rauni ko an sa ka ce Allah da lada na rika ba da nawa daga nesa ba ga tun da muka fara neman dukiyar marayan nan wala hatta dukiyar da ba a aiko da ita don marayu ba ni dai tsakaniya ga Allah ban yadda in dan taba ko dan in tabe ta da na haka ga sunan ya agajin nan duwace ta aiko da ɗari biyar gashi nan a ba mala ya mana addu'a to ina shakkanta saboda ana cikin kakan neman gudunmuwan marayu ne sai in ce mai yan agaji ku je ku yi muku masu kwamitin marayu ku ba su kwandala ban taba taba ba balle a zo a tsare na a rango ba alkiyama a ce to ya aka yi haka ya aka aiko da ɗari biyar da farko a <laughs> yana raba kana karɓa da idan ka bayan agaji amma dai dole a shiga taikai ba ruwanka da rigimar marayu an gane ba ruwanka da wani abu da ya shawo marayu balle ka taba kayan maraya na maraya ne Allah ya tsare mu so muna fatan wata da ta zo da gudunmuwanta ta ƙara fitowa da shi kusa zuwa an jima da mun ƙare karatun Allah ya yarda za mu ƙara kira a ba da gudunmuwan marayu dinnan? nan to yanzu haka akwai kuɗin da suke baran addu'o'i asali kuɗin da suke baran addu'o'i na alarama ne da mai fassara to amma mun sadaukarwa marayu fi sabilillahi da aka adana ma marayu kuɗin nan muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu alarama ina ne za mu ta cikin suratul waqi'a haka ne dangane Allah ta'ala ce a fara'aitumun narar latiturun Ubangiji ta'ala yana gwada ikonsa da ƙarfinsa a cikin bayinsa yace fara'aitumun narar lati ba kwa ganin wutar da kuke kunnawa ku kunna ku girki ku kunna ku kona datti ku kunna ku sha dumi haka ne akwai a nan duniya akwai akan yi famfin wuta ta ƙarfi ta kai ga tana ƙona ƙarfe in kun je kamfanin ƙarafa na ajakuta da za ku je excursion a can ajakuta akwai kamfanin ƙarafa na gwamnatin tarayya wallahi jama'a ina faɗa muku za ku ga wani ƙarfe ya kai rabin masallacin nan sai a zo da karfe zai kai girman rabin masallacin nan sai a jefa ba wani inji sai ga wata farar wuta farakar sai ta taso sai ta lashi wannan karfa wala fa saka dan sakan saka ba karfa sai na daga saboda tsabagen zafin wuta karfe ya narke wannan wutar duniya ce wadda hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce wannan wutar duniya duk karfinta sai da aka aka ɗauki hayakin wutar lahira hayakin wutar lahira ba ita ba wutar ba ita ma hayakin shi ma hayakin aka sallata shi aka sa shi a ruwa ya huce to jiki ne aka dan kwantar ruwan wutan da za mu yi girki da ita ita ce ake amfani da ita a duniya inji mai gaskiya abin gaggatawa to ina ga wutan lahira babba Allah ya tsare mu Allah ka tsare mu daga azaban wuta shi yasa tsira mafi kyau a ce ka tsira ka sha a rangu ba da kiyama ba a ce ka shiga wuta ba الله تعالى ya ومن wa عن النار نعم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز نعم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فمن زحزح عن النار دو وجبان يموت عن تأتي القيامة sai aka nisantar da shi daga shiga wuta wa kudu khilal janna aka ce shiga aljanna Allah ka sa a ce mu shiga aljanna Allah ya ce faqad faza wallahi wannan mutum ya hai wannan mutum ya fita da fitarsa wannan mutum rayuwa ta yi kyau wannan mutum ya mora zuwan duniya ya mutu an ce je ka aljanna karka je wuta amma wa malhaya fi duniya ita rayuwar duniya ba komai ba ce illa mata'ul gurur kawai jin daɗi ne na rudi wanda zai ja maka azaban wuta Allah ya tsare mu duk wanda aka shigar da shi wuta an gama tabar da shi haka Allah ya ce ala ramma rabbana innaka man tudkhilin nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wama lidh-dhalimin min ansar Allah ya ce rabbana ya ubangijinmu man tudkhilin nara ya Allah duk wanda ka shigar da shi wuta faqad akhadaita Allah ka gama tabar da shi duk wanda ya shiga wuta ya gama tabewa azzalimi kuma wa mai taimakon shi wa malin zalimina min ansar ba mai taimakon azzalimi to shine Allah ta'ala ya ce narar da ke turun ba ku ganin wutar da kuke kunnawa a antum an shaktum ha ita wutar nan da kuke sa makamashi ku sa charcoal ku sa itace ku sa gas ku sa gawayi ku sa makamashi ku kunna wuta a antum an shaktum shajarataha ko kuka halitta itacen in ke kika halitta itacen da ake fassarawa ki kona fada ke kika halitta itacen to gawayin ba ke kika halitta gasin ba halittar Allah ne ko halittar ki ne am nahnul munshi'una ko ko mu muka halice su wallahi Allah ne ya halitta itacen da ake girki inda Allah zai ya ga dama duk zai kwashe makamakin duniya sai zama ba domin daga Allah ne ke halitta gasɗin ba ici ba gawayi to ya za a yi a girki Allah ya ce wutar da kuke kunna wutar suka zama ni'ima domin kullum a gida sai an kunna wuta ai sai an kunna wuta a ci abinci sai an kunna wuta a yi wanka haka ne da sauran bukatu to ashe Allah ya yi wannan wutar ta duniya ta zama rama ce gare mu makamashin da akan samar da wutan da shi Allah ya ce ko kuka halicci makamashin ko ni na halitta dole ne ka ce Allah kai ne ka halitta ba mu ba wane mu halittar Allah ce to sai Allah ta'ala ce nahnu ja'alnaha nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin Allah ta'ala ce nahnu ja'alnaha mu ne muka sanya wannan wutar wutar nan da kuke kallanta Allah ya ce mun sanya ta ne tazkiratan a matsayin wa'azi wallahi an kawo wuta ne an sa mana don ta zame mana wa'azi an gane ko ta zama mana wa'azi da tunatarwa in mutum ya saba ma Allah fa za a sa shi a wuta wa'azi ake buƙatar wutar ta zama mana in wata rana wuta ta tsantsalla maki kaji zafi ki tuna ta lagira to sai ki tuna dalilan da zai iya kai ki wuta sai ki guje su sai ki tuna dalilan da za su kusantar da ke ga aljanna sai ki mulke su Allah ya ce na da ha mu mun sanya wuta ne mun halicci wuta muka kawo wani bangare na wuta duniya a matsayin mai taskiratan a matsayin kayan wa'azi da tunatarwa shine taskiratan domin ta tuna an gane ko ta rika tuna maka wutar lahira ta tuna mana wutar lahira mai bala'in zafi wutar da diddige ne ke saman wutar amma kwakwalwa tana ta farfasa kwakwalwa na tafarfasa. Allah ya ce wailun li kulli humazatin lumaza wailun li kulli humazatin lumaza allazi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة kuwa ta shiru kuwa ta shiru ba wani abu da zai cutar da ku sha Allah da Allah kuwa ta zorara Allah ta'ala ya ce wailun li kulli humazatin lumaza Allah ta'ala ya ce wailun rijiyar wuta ta tabbata lafazin wailun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fassara yace qa'arun fi jahannama yasta'idu minhu jahannamu mi'ata marra akwai wata rijiya a gidan wuta sunanta wailun ita kanta wutar tana daga hannu ta roki Allah ta ce Allah ka raba ni da sharrin Allah ka raba ni da azabar rijiyar wailu sau dari kullum ita kan rijiya to amma ya aka iya haka za a sa masu tauye hutu a cikin wutar a cikin wannan rijiya wailul lil musaffifin haka za a sa masu kirkiran karya wailul li kulli a fim to ita wannan rijiya Allah ya ce wailun rijiyar wuta ta tabbata li kulli humazatin lumaza ga magulmaciya mai cin fuska magulmaciya ita ce wacce za ta yi gulmanki baki a wajen ta ci namarki ta yi ki ta soke ki ta aibanta ki alhalin baki a wajen wannan kokar kai wani togaciya ya shiga cikin fadin gulma yin magana mare kyau akan duk wani musulmi sawa'un yarki ce za ki zauna kina gulmanta kina faɗin aibinta wajen mamanku ko ƙanuwarki ko ƙawarki ku haɗu da wata ƙawar sai ku rika karanta matsalan wancan da ba ta a wajen kuma ba ko da gaskiya ne halinta ne abin da kuke faɗa ba ƙarya kuke mata ba gaskiya ne tabbas faɗauniyar waya ce an kama ta da waya a gidan biki wata ta tsaya a tsanan ije ce alula ta sa hannu ta Sule. a ƙarshe ana ta tsigiya sai ga shi kawai an kira waya tana ringin a jakar da ta ɓoye tun alalita ta yi sata ko bai sata ba sai kika dawo gida kina ke ki ji ba ke ki ji ba a ke tsaye ba barauniya ce daga nan sai aka dasa ƙarya kika mata ko gaskiya kika fara amma tana wajen to kin yi gulman ta. me kika yi musulunci baya son da alfasha baya son me ba a san wada ya laifi ka je can ka faɗi laifin shi ka je can duk ka tona mashi asiri ko ina a gan shi ba mutunci an gane ya ke kira gulma in ka ji an ce gulma a hausa ka faɗi aibin wani baya wurin ba zai cece ki ba a wajen allah wanda suke gulma a gaban su wanda suke don Allah mu daina gulmanta kan bi gulmanta kace wallahi ko a gaban da zan fada wallahi wannan ko a gaban da zaki fada zai da ki ba Ba zai zama uzuri wajen Allah ba tunda dai ba a gaban ta nan bane to kawai kin saba wa Allah kin yi gulma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace iyyakum wal ghiba na hana ku gulma na hana ku cin naman mutane sai sahabbai suka tambaye suka ce ya rasulullahi menene giba sai ce zikiruka a haka bi ma ya karahu ka faɗa aibin ɗan uwanka baya wajen ka rika faɗin aibin shi kana ba wasu labari kana faɗin aibin shi baya wajen ɗan uwanka musulmi sai wani sahabi ya ce a aita in kana fi hima a Kulu, ya ma'aikin Allah ya kake ganin inda gaske ne abinda nake a kan ɗan uwana gaskiya ne halinsa ne ba sharri nake masa ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace in kana fi hika ma Kulu. inda gaske ne abinda kake faɗa gaskiya ne halinsa ne faƙatik tabtahu to kayi gulmansa kenan wa in lam kun fihi in ko ba halinsa ba ne, amma kake faɗa kake ƙirƙira, kake ƙarya kake faɗa faƙad ba hattahu to ai kayi mashi sharri kenan kai mashi kazari in halinsa ne da gaske amma ba shi a wajen sai kana ba wani labari ko kana faɗin halinsa ba a gabansa ba to kayi da shi kenan kayi gulmansa kenan me ya sakamakon gulma Allah ya hana ya ce a yi shubbo a hadukun ayya kula. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه نعم استوى على الله كنت الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا كرأت عموس samu wasu كل من rika gulman wasu ki rika faɗin aibin da ba ta a wajen Allah ya hana haramun ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka yi isra'i da mi'raji da shi ya ga waɗansu mutane an ƙara musu yatsu an ƙara musu kumba kun gane kumba an ƙara tsawon kumbansu kumban kumbobinsu sun yi kaifi annabi ya ce na gansu ya mashu na wuju hakun suna sa kumbasu da kansu suna kware namar fuskar su fuskar tana jini sai na ce man haula ya rasulullah suwa ne ne waɗannan ya ma'aikin Allah sai aka ce da ni mala'iku suka ce man haula illadina ya akuluna luhuman nas waɗannan magulmata ne masu faɗin aibin wasu ba sa wajen ba sa wajen su ne ake masu azaba a kabarinsu dole suke da ɗabi'an aibata wata ko ba a gaban gidansa ba a bayan gidansa ka rika gulmansa kina faɗin laifinsa ko da gaskiya kike faɗa to me wannan ɗabi'a a kabarinta za a ƙara mata ƙumba ta rika kwashe naman fuskarta a matsayin azaban kabarinta mai laifinta magulmaci ya ce tana gulmani tana gulmani shi ne laifinta wannan gulmar sawa'un miji ne zai zaunar da uwar gidansa sai ya ɗauko amaryarsa tana kan a ɗakin da tana barci sai ya zauna to ai ce ba ki je ba kwari ya dinga zagin amaryan shi na rantse da Allah wannan miji in ya mutu a haka ya fuskanci azaba daga Allah sai ya fuskanci wahala da azaba na cewa ya ƙi bin dokokin shari'a an hana shi gulma yayi ko ko zai je ɗakin amarya ne to to daman dai hakuri nake da ita ai tun da Allah ya azurta ni da ke wannan me wanda ya dinga sakin uwar gidan shi yana gulmanta daga shi har amaryar da ta ba shi haɗin kai yana zagin uwar gidansa duka magulmata ne azabar da Allah ya tattali wa magulmata za ta sauka a kansu in sun mutu ko ko a'a sai ta ce ta tara ta tara uwar gidan nata ko ta tara amaryanta ta rike laifi kaza da amaryar tai ta rike laifi kaza ta rike laifi kaza mijin yana dawowa to kai baka ji ba to to kai baka ji ba to daman matanka ka gani duk ta matarka ka gani ta matarka yadda ta gulmanta na rantse da Allah ku tuba in kika zo gaban mijinki maganar mijinki kadai in ba alkhairi za ki faɗa kan wata ba in alkhairi ne wannan is allowed ki ce kai wancan ɗazu tana ta karatun alkur'ani shi yasa gidanka ke ta albarka wallahi haka na ji na ji wannan uwar gida ya yi mana kai ta kaji irin wannan karatu gabar mara. alheri kike faɗan nata ko shari amma da kin shiga fadin sharrinta ko gaskiya ne wallahi kin yi gulmanta jama'a a tuba a daina gulma magulmaci shine mai faɗin aibin wani alhalin wani baya wurin shi ake kira magulmaci in kada an ce ke magulmaci ya ce to abinda ake nufi kina sukan wata kina aibanta wata alhalin ita ba ta a wajen wannan ko maza suke yi sun saba ma Allah ko mata suke yi sun saba ma Allah ko miji ne take yake yi da shi da matarsa suna zakin wata matar sun saba ma Allah ko wata matar ce ta zaunar da mijinta tana gulman wata ƴar uwarta sun saba ma Allah to menene daidai shine in kin ga ƴar uwarki ta yi kuskure ki je ki same ta daga ke sai ita sai Allah ina kudi ina gajiya ran ke dade ki girmama ta haka ake wa'azi da daraja da girmamawa da tattausan lafazi ki jinjina mata ki yabe ta sai ki ce dama na zo da wata shawara ce yaya ko dama na zo da wata shawara ce amarya ta ce to menene ina jinki sai ki ce ni dai a gani na kama abu kaza da kama abu kaza bai kamata ba kin ga Allah ya ce kaza in kina da aya in ma baki da aya baki da hadisi faɗi shawarar ki ki ba ta shawara ta daina abu kaza mara kyau ta rika abu kaza mai kyau ke da ita wallahi kin fita haka Allah kuma Allah zai baki lada tafarrada ni bi nushika fil firadi wa jannibni haka fil jama'a fa inna nuska bayna nasi naw'un min at-tawdiq la arda in za ka yi man nasiha za ka ja kunnina za ka yi man faɗa to ni da kai ka keɓe ne ka faɗa man magana mai taushi ka daina zuwa ka ce za ka yi man nasiha gaban jama'a don kake da an ce ka faɗa gaban gidanta, ke ɗauka sai kin an tara jama'a to wanda gaskiya ne abin da ke ba ki kyautawa a gaban mutane wallahi duk wanda kike faɗin laifinta a gaban jama'a kin yi nufin ki tona mata asiri ne ki ci mutuncinta ba wa'azi da kika niyan kimata ba duk wanda zai maka wa'azi daga kai sai shi an gane fa inna nuska bainan nasi domin yin nasiha a gaban mutane nau'un min at-tawdihi ai nau'i ne na tonan asiri la arzasti ma'a ba zan saurare ka ba shi yasa wato akwai ɗaya cikin sarakuna da aka yi a baya ɗaya cikin manyan sarakuna ne sai aka samu su malaman addini haruna rashid sai suka zo wajensa suka ce zan kai daɗe mun zo mai maka nasiha ne sai ya ce to kafin ku yi nasiha ina da magana suka ce yi maganan karanta, kai dare an gane ko? to ne eh, nake cewa ko ce za a gaji aiki ya sa ba a san ana karatu a shigo da wani abu na? yawa a saurara haruna rashe wani malamai suka zo wajen haruna rashe da suka zo wajen haruna rashe suka ce sun zo su yi masa nasiha ya ce to duk abin da za ku yi man nasiha a kansa in na kafurci ne da sabo na kai fir'auna suka ce wallahi baka kai fir'auna kafurci da sabo ba sai ce ku masu wa'azin nan ku biyu duk iya wa'azinku duk ƙarfin wa'azinku kun kai annabin musa da haruna suka ce wallahi ne mu su annabawan allah ne sun bibi iya wa'azi sai ce to faƙula ni ƙaular layyina na duk man wa'azi amma ku faɗa man magana cikin hikima maganganu masu taushi wallahi in ba ka ba in kausa saman wajen magana wallahi daure ku zan daure ku tamau ku tausa samun wajen magana in kuwa samun a magana ko cewa aji kuke wallah zan daure ku tunda shi sarki ne to sai za kwantar da kai saka samun sa magana to ke ma in zaki siya ga wata ki sauke muryarki ki faɗa mata kalmomi na girmamawa har ko ta fahimta tunda kun ga annabin Allah annabi Musa da annabi Harun Allah ya ce ku je wajen Fir'auna فقولا له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى الله يتي فقولا له قولا لينا كجي وجن فرعون دكا برجنش أما أنكو كجي فقولا له قولا لينا كفتا مسا مغانا من توشي لعله يتذكر تأي يوايا وأستو أو يخشى كوي جزء الله to ɗan uwa musulmi ina so mu fahimci wannan gabar don Allah mu daina gulma don Allah mu daina gulma don Allah mu daina gulma shi yasa in ka je zaure wajen malaman fikihu in kuka zo babin da ke magana kan at-ta'addud ko za at-ta'addud eh at-ta'addud shine yin aure fiye da daya kana da mata ɗaya biyu uku hudu to malaman zaure za su koya maka mu maza ana koya mana duk wanda ya nemi karatu yana zuwa don malamai za su koya masa za a ce yadda ake aure sama da ɗaya don ba da ka ake yi ya kamata ka koya ana so duk ran da ka zo gidan wannan ko ɗakin wannan kake gaban wannan to ka rika ji a ranka cewa kai matarka ɗaya ga ta ga matarka nan wanda take gabanka ba ruwanka da wata kuma yanzu kai hidimanka da wannan ita ce matarka jambatan na za ta fara da can ma in ka je shi ke na yaka ita nan wannan da kake gaban da ita ce matarka kar ka ɗauko maganan wata kana nuna ma wannan ai kana da wata matan banda ita a'a balle ka bude kofar gulma ai gulman wata don Allah mun gane kuma ku daina ɗauko ma mazajen ku zancen wasu matan ko matan yi ko matan gari in dai zance ne ba na yabo ba na kushe ku daina ɗaukowa domin kakka buɗe ba kanka kofan gulma tsira addini da mutuncin kanka wallahi ya fi mace komi uwa domin duniya mun zo zamani dole za mu mutu mun mutu za a yi mana hisabi Allah maɗaukakin sarki ya tsare to shi yasa Allah ta'ala ce na hannu anna amana magana mai lulli kulli kuma zatin lumaza kuma zatin lumaza kun ji kuma za mai gulma lumaza mai cin fuska wata za ta je gabanki ta zazzage ki ta take abin da za ki ta ta murgaci wailun li kulli humazatin numaza alladhi jama'a malan wa addadahu shine wanda ya tattara dukiya ya tara ya samu kudi mai yawa ya boye yahsabu anna a akhladahu shi yana ɗauka cewa ai in ka tara kuɗi mai yawa to shi kenan kudin zai hana ka mutuwa kudi na hana mutuwa ina karuna mutu ya ce diyawan kudinka za ka nuna a duniya Allah ya gafarta wa dattijan arziki alhaji aminu dogo mai aniyan alkhairu wadda ana kallon a ƙasan nan aida yana cikin manyan masu kudi in ba baka ce shi ne na ɗaya ba kai akwai masu cewa ma in dai maganan kuɗi ne na hakika ya ma faɗan bata kuɗi ina take jama'a ina suke ina mahaifinsa asalin ɗan tata da mawaƙi ke cewa ko da yayin kuɗin ɗan tata ina suke babu shi to ke za ki zauna ne ko min yawan kuɗinka wallahi za ka mutu an gane ko to shi ya ɗauka kudin shi zai kwace shi irin su wali dubnil mubira wanda Allah a cikin alkur'ani da kansa Allah ta'ala ce lallai na ba wani dubnil mubira kudi Wani dubnil mubira mai kudi ne afara aitar lazi كفر بآياتنا وقال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا نعم أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا كما كتي الله أكبر wani mai kuɗi ne aka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana ce masa walid ibn al-mughira Allah ya bashi kuɗi kun ji ya bashi lafiya kun ji biyu ya ba shi makami mulki kun ji uku ya ba shi ƴaƴa manya-manya dan ana faɗa yana da ƴaƴa maza kisa su masu kalbi guda saba'in majiya cikin cikinsu ne akwai khalid khalid ibn walid saifun min suyufillah khalid dan wane dan wane to baban da sunansa Walid ibn al-mughira shi Khalid yana cikin ƴaƴan wali ibn al-Mughira guda saba'in, shi kare ne yake ga musulunci sauran suna ma baban su biyayya rannan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi ma al-Hajj al-Hajj Walid ibn al sai ya masa wa'azi ka ji tsoron Allah ka musulunta wallahi sai ce shi ba zai musulunta ba aka ce ya ce to in bai musulunta ba zai mai ne aka ce ana jin maka tsoron azaban Allah ne sai ce kai da Allah a bar wannan magana shi yana mai kudin sai ce in ya je lahira ko da ya mutu in sun zo bala'ikun za a sa shi a wuta a yi mishi azaba ya ce ai zai ɗauki kuɗi ya ba su sai kuɗi zai ba su ko zai biya su ya ce ai zan sallame su ai ne mai kuɗi ne zan sallame su shi ne Allah ya ba da labari shi a cikin alkur'ani ku saurara ku ci Allah ya ce a fara'aitar lafi kafara bi ayatina ba ka ganin wanda aka yi masa wa'azi sai ya kafirce ya ce ba zai yi musuluncin ba wakala sai ya ce ma mai wa'azin la'uta yanna malar wa walada a ran gobe alkiyama yace in za a yi masa azaba mala'ikun da za a yi masa azaba za su yi mashi azaba ya ce duk zai firajin ɗansa zai ba su cin hanci kun je ɗaya ya ce kuma ga 'ya'yan shi ba wa da ya ce aiki yana da 'ya'ya da yawa zai sa 'ya'yansu zai sa 'ya'yan su ci ubansu sai 'ya'yan shi zai sa su uban mala'ikun kai walidu kai walidu ya ce zai sa 'ya'yan shi su ci uban mala'ikun la'uta wa da walata Allah ce kai a tsala algai ba <laughs> wannan ya an hango sabbotin lahira da ya gane ke faruwa a lahira ta haza inda rahmani ahada ko ko sun yi alkawari ne da Allah cewa Allah zai bashi yaje da kuɗi ko ƴaƴan shi za su bi shi su tare a lahira Allah ke kalla ko daya ba ya alkawari da shi ba sai dai sanaktu ma yaqulu duk abin da yake faɗa na alfahari da cewa zai firajin mala'iku zai ba su kuɗi Allah ya ce wallahi mun rubuta sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'adabi madda Allah ya ce wallahi sai mun fada da mashi azaba wa narithu ma yaqulu ina kudin nan da yake takama da shi Allah ya ce wallahi za mu gadin da shi ana anan duniya zai bar shi magada su gada wa ya'tina farda shi kadai tilo zai zo mana walidin mun mugira akwai kudi da kanshi Allah ta'ala ce zarni wa man ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا نعم. ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر نعم. فقتل كيف قدر نعم. ثم قتل كيف قدر نعم. ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر نعم. وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر نعم، كل صوب على ربها زوجك الله في المطلقة أيوه. زوجك الله في المطلقة Allah ta'ala ya ƙara albarka a rabba ya ƙara ƙarfin hadda fi ƴaƴanku Allah ya ba su hadda mai ƙarfi fiye da ta ala Allah ta'ala ce zarni wa man khalaqtu wahida ka ƙyale ni da wanda na halitta ni kadai zarni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda Allah yace ce na ba shi kuɗi mai yawa wa bani da shuhudan da 'ya'ya masu da'a masu biyayya gare shi an ba shi kuɗi mai yawa an ba shi ƴaƴa masu biyayya wa bani da shuhuda wa ba lahu tamhida kuma na ba shi tsawon rayuwa ga kuɗi ga 'ya'ya masu biyayya gane. ga tsawon rai wa mahattu lahu tamhida ma ya tsamahu an azid amma kun san duk da haka wato ke Allah ya kara mashi Allah ce kalla innahu kana li ayatina Kadi ya yake ba za mu kara mashi ba dan yana gari ma ayoyin mu kalla innahu kana li ayatina amida sa'udukuhu sa'uda Allah ya ce wallahi akwai wani dutse kafu a wutar jahannama sai na sa ya hau wannan dutsen na wutar jahannama sau da uku sau guda me yasa in na ko fakkara wa kaddara ko kutula kai fakkaddara sun ma nazara sun ma abasa ko masara sun ma adabara wa takbara fa in haza illa sihirun jumusar in haza illa kaunin bashar sa usli fi sakar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawahatun lil bashar ali hadith hada ashar sai da ma'aikin Allah kun ji da ya yi mashi wa'azi ya ji ya ce zai ba da ta hanci ko to sai annabi ya kyale sai tara jama'an gari zai masu wa'azi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara jama'an gari alhaji wani sai ya zo sai da ma'aikin Allah ya gama wa'azi ya kullum su kowa an yarda da wa'azin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai walid ya daga hannu Allah ya ce innahu fakkara yayi tunani innahu fakkara wa qaddara yayi tunani ya kimanta fakutila kai ba kaddar kai Allah ya tsine wannan mugun yayi iya kirbawa haka domin sai da ya shiru ya tunani wannan wa'azin da muhammadu ya yi wace kalma zan faɗa gaba ɗaya da taron nan da ya tara suka yadda da shi wace kalma ne zan jefa masa na sharri da ƙarya wanda in suka ji na faɗa masa duk za su kyamace su ce ƙarya yake yi ya yi ta tunani yana neman kalmar da zai faɗa wacce zai soki da'awar annabi da ita ya yi shuru ya yi tunani ya yi tunani Allah ce mugun ya iya tunani ya kirma tunani ya sai da ya zaɓo kalma wacce za ta lalata da'awar ma'aikin Allah innahu fakkara wa qaddara fa qutila kaifa qaddara can summa nazara sai kalle su summa adabara wa summa summa nazar summa summa abasa wa basa summa abasa wa basa kaka ne ko wa basa haka inna ku fakara wa kaddara fa kai fa kaddara summa nazar summa abasa wa basar summa adabara wastakbar fa qala in hadha illa sihrun yumsar da lillahi wa inna ilayhi raji'un wato inda ya faru duk jama'a san tawo da ya daga hannu ya shu da bai zai soki da'awan annabi sai ya kalli jama'a ya ɓata rai can sai ya daka tsaki sai ya gaba irin ya yi fushi nan ba zai ma ce kono bari ya ba su halaka irin ya yi fushi ya kalle su da kyau ya mata rai bayan ya lura cewa duk jama'a sun yarda da abin da annabi ya faɗa to sai ya bata rai da ya bata rai ya kalle su can sai ya fu ya fita cikin fushi shi zai taba abin shi sai aka lallaso shi ba ya haƙuri mana oga ya haƙuri alhaji ya haƙuri zo ka faɗa abin da za ka faɗa mana sai ya ce wannan abin da ya faɗa ne kuka yadda abin da muhammadu nan ya faɗa ne kuka yadda to in haza illa ta yi yotar wannan abin da ya yi kwamfinsun ɗan kun yadda to in ba ku sani ba duk abin da ya baku ɗin nan sigiri ne sai jama'a a ɗaya eh fa gaskiyanka ɗaya eh gaskiyanka gaskiya kuma fa sigiri ne sai wanda za a ma'aikin allah shiri to zaɓo kalma ya soki da'awar da cewa mai ce sihiri ce to wannan shi ne ita ce mummunan illar da ya ma da'awa wani jibinin nukira ya ce in haza illa sihirin dukusar in haza illa kaulul bashar duk abin da annabi yake karanta na qur'ani maganan wani mutum ne kawai Allah ya ce kale ki zan sashi a cikin wutan sa usliki sakar wallahi sai na sashi a cikin wutan sakar an gane da kyau to shi ya sa jama'a wallahi ki ji tsoron Allah kar kuɗinki, ko mulkinki, ko ilimin ko bokon ki ya kai ga kina saba ma Allah in kika mutu ki kade za a sa a kabari kuma ai baki hisabi an gane kuma ki hakuri da duk wahala da bakin cikin duniya amma in kika je lahira kika je kabari a ce ta huta da wannan dabuwa amma ki gama neman kanki yanci a nan duniya mun ji kin sami yanci ki je kabari ba ki da yanci to ina amfanin baɗi ba rai ina amfanin baɗi ba rai an gane yancin lahira shine yanci jama'a yancin lahira shine ne shine yanci to shi ne Allah maɗaukakin sarki ce, Allah zai jama'a malan wa ko a kala da ku. ya dauka kudin sa zai dawamar da shi ne kalla na la yunbadanna fil hutama Allah ce wallahi sai mun jefa ya cikin wutan hutama sai mun jefa shi kalla la yunbadanna fil hutama wa ma adraka man hutama ka san menene hutama din kuwa narul lahi muqada wutan Allah ce mai kunnuwa mai ci bal bal bal bal bal mokada Allah fi tasali wa alal asida wanda wallahi in aka sa in wuta a wuta iya kafanta ne fa aka sa a wuta amma wallahi kwakwalwarta tana da barbaka an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam Abbas babban ma'aikin Allah ya tambayi ma'aikin Allah ya ce akwai abu talib abu talib baban aliyu bin abi talibin an gane kun ga ku tsaya ku ji da kyau da abdullahi wanda ya haifi manzan allah sallallahu alaihi wasallam kun ji daya da abu talib wanda ya haifi aliyu bin abi talib ku ce nawa biyu da abbas an gane wanda ya haifi abdullahi ai suna don ana abdullahi dan abbas ko nawa kenan da abu laha. nawa kenan hudu abu laha. da safiya akwai safiya kun ga su biyar ɗin nan dukkansu ƴaƴan abdulmuttalib ne ƴaƴan wa ƴaƴan abdulmuttalib sunan kenan abdulmuttalib Shi ne babansu shi abdullahi da abdulmuttalib ya haife shi shi kuma ya haifi annabi muhammadu sallallahu alaihi an gane shi abu talib da abdulmuttalib ya haife shi shi kuma ya haifi aliyu ga dangan kusan yaki shi kuma abbas da abdulmuttalib ya haife shi shi kuma ya haifi abdullahi da abbas sai wa abula cikin da bai musulunta ba abbas na ce mako ya haifowa abdullahi abbas sai safiya an gane ita ma safiya babbo ce domin kakan annabi ya haife ta ita ma uwa ce ga abdullahi mahaifin annabi ita kuma kun zama wanda ta haifa zubairu da al ita ta haifuwa ita ta haifi zubairu zubairu bin awwaf ita ta haife shi muna jin abdullahi bin zubairu bin awwaf to a cikin waɗannan ana ji duk sun shiga musuluncin da ɗansu ya zo da shi sun yarda da musuluncin da ya zo da shi ɗansu a cikinsu wane ne bai yarda da musuluncin da ɗansu ya zo da shi ba abu la'ab shi yasa duk ayoyi da da hadisai da suka zo na cewa babana akwai wani babana a wuta da annabi yake yi da Abu amma shi Abdullahi ma bai ma san annabi ba domin ya je bar cikin shi Abdullahi ba ya fi shi ko ya san shi da yana cikin ahalar wata ranar aljanna ne insha Allah ana jin wannan da kyau shi kuwa abu ɗalib afuwan na ce dukkan sun yadda abu ɗalib shi ma abu ɗalib bai yadda ba amma dai ya tausaya ma annabi kuma ya taimake shi domin wallahi sun so tun annabi na ƙarami da ya fara a wannan tun zanda aka aiko shi zama annabi sha sun so abu ɗalib ya ba su haɗin kai su kashe annabi ya ƙi ya ce ya zan ba ku ɗana ku kashe wai sun ce za su yi mashi canji ya ce ni in ba ku na ku ba na ku raya na ki da annabi ya dama a ce ɗana ka yi hakuri wallahi lan yaslu ilayka bi jam'ihim hatta wasada fi turabi dafina fastafi ma tuqmar ma ma alayka gazabatun ya ce wallahi na rantse da Allah ba zan yarda wani cutar man da kai ba duk abin da ka ga dama ka je ka yi in ba an rufe man ƙasa ƙasa ta rufe idaniya na na mutu ba a makka ban yadda wani ya cutar man da kai ba ya ba annabi kariya ya taimaki manzan Allah Abu Talib shi ya halarci annabta da shi da da shi da Abu Lahab illa Abu Lahab shi bai taimaki annabi bane ma kwata kwata cutar da ke yi shi ko Abu Talib bai musulunta ba amma dai ya taimaki wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wajensa dab zai rasu ya ce ya abu ya ya dan mahaifina ya kai babana dan uwan mahaifina qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kalimatan uhatu laka bi indallah a matsayin kalmar da zan kafa ma Allah hujja da ita in ce sa ka aljanna da har ya so ya faɗa to a wajen akwai su bi na khalaf akwai manya-manyan abokai da kafirai suka ce wallahi za ka yi abin kunya dab da za ka mutu ka shiga addinin yara sai ya kalli manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wallahi in bai cin ina gudun kar in mutu ai ta zagi na a gari a ce na shiga addinin yara ba wallahi da na faɗa yaran nan ko dan faranta maka rai amma ana ala millati abdul muttalib ni ina nan kan addini na tsari na na iyaye da kakanni ya ce shi ba zai shiga ba sai ya rasu an gane da ya rasu shi ne ma'aikin Allah ni ma mace gafaran Allah Allah ta'ala ce a'a karka ma musu gafaran Allah abu talib alibi abin talibin bayan abu talibin ya rasu sai ɗanki aliyu ya zo ya samun zan Allah sallallahu talaba. ya ce ina an maka shekun zonun kada mata faman yiwari babbanka ɗan uwan mahaifinka babana abu talib ya rasu wa zai rufe shi annabi ya ce ke karbe shi ke karbe shi ali bin abi talib ya ce na je na jagoranci birne shi bayan an gama birne shi na dawo na faɗa ma'aikin Allah mun gama biso mun birne shi ya ce annabi ya man wata addu'a kyakkyawa na gummace a man addu'an sama da a bani garken raƙuma an gane bayan kwana ji shi ga abbas shi abbas ya shiga musulunci shi abbas ya mai ya shiga musulunci daga baya ya shiga musulunci sai ya zo ya sami manzan Allah kama ɗan shi ya ce to ɗan uwana abu tsari me za ka yi mashi wajen Allah ka san cewa fa na ya yaqutuka wa yamnahu anka domin yana baka kariya bai ga cutar da kai ba to gashi kuma ya mutu a kafirci me za ka yi masa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce a yanzu haka yana saman wuta inna kuka na fi zahazakin min nari yana saman wuta duk kafarsa tana kan wuta amma sauran jikin shi gaba dai an ciro shi daga wuta annabi ya ce falaula ana in bai cin gudun wanda ya bani ba lakana fi dirkil asfali minan najja zai zanto yana kasan wuta amma a yanzu dai kam yana saman wuta sai dai kashi kwakwalwasa tana zabar baka saboda bai shiga musulunci ba an gane abu talib ya halarci annabta a gaban shi aka aiko annabi annabi ya zama annabi ya kuma kira shi zuwa ga musulunci bai shiga ba abu lahab ya halarci annabta a gaban shi aka aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma bai shiga musuluncin ba sai dai safiya ta shiga ko bata shiga ba ta shiga abbas ya shiga ko bai shiga ba ya shiga addinin da dan shi yazo da shi an gane amma alhamdulillah su gaba ɗaya sun shiga hatta dan abu talib aliyu kenan ko yana cikin farko farko wanda ya fara amsa kira domin ma'aikin allah zai zama kamar yaya ne wajen wa wajen addini Ba ana mun bai wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya dace da to a takaice jama'a azabar wuta wuta tana da azaba mai rabani mu kiyaye ta shine Allah ce tattali wa alal asida innaha alaihim mu'sada ita wutan nan za a kulle ta ga yan wuta fi amadin mumaddada amadin mumaddada kun san fayar fatan da ruwa ke wucewa kun san shi ko to wani abu ne za a zo da shi kaman fayar sai a cika shi da wuta sai a ɗauko ɗan wuta a cusa shi a ciki sai a kullana a kullana. inna lillahi shi ne a fi a majin umarta to jama'a yanzu wannan wutan ne zaki amince ki ce ba komai ke zaki shiga ke saboda ki ji daɗin duniya kar uwa ta ki tashi tsaye ki aikin addini ki kiyaye duk abin da zai ja miki fushin Allah a ƙarshen sura Allah yake nahnu ja'alnaha tazkiratan mu mun sanya wutan da yanzu baka gama bayanai a kanta ta zama wa'azi ga dukkan wanda yake sauraron ayoyin nan wa mata'an kuma ta zama kayan jin daɗi lil muqwina ga matafiya mutumin da yake tafiya musamman tafiya irin na da yana buƙatar torchlight wanda za ta haska mace hanya ko kaga torchlight nau'i ne na me na wuta domin sanya wuta ta zama kayan yin wa'azi malamai su rika faɗar da suna wa'azi da ita mai hankali mai tarbiyya mai ilimi mai addini ya rika tana ta yana rage wasu ayyukan marasa kyau an gane ko sana ɗayan gefe guda kuma a ji daɗi da ita a yi girki a ɗandama ruwa a yi wutan lantarki da ita a yi ma'aikatu a sarrafa ta aura ne da yawa a kuma yi amfani da ita a haska ta gari a zo a haska ta gata nan ita wutar ce take ba mu haske ana ɗaukar karatu ka haka ka an jin daɗi ne to a ƙarshen sura sai Allah ta'ala ce mene alaran ma a ƙarshen sura fasar eh? be eh, wato ke ƙarshen wannan gaban da ke son فسبح باسم ربك العظيم وقبل الله وانا اكنت اكرشن wannan gaban Allah ya ce fasabbih bismi rabbikal azim kowa ta koma gida ta ta tasbihi kun da ji wannan wa'azin ko kun ji waɗannan ayoyin ko to kowa ta koma gida ta ta tasbihi in an ce tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ai ta tasbihi in kina tasbihi ta halin da kika tsinci kai na wahala da kunci Allah zai tsira ta dake a ciki annabi Yunus me yasa ya tsira daga cikin cikin kifi tazrihi Allah ya ce in bai cin falalwa kana minal musaddihina falawla annahu kana minal musaddihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun Allah ce falawla annahu kana minal musaddihina in bai cin annabi yunus yana cikin masu tasbihi ba lallabi tafi batsanihi ila yau mai yubu a suna da zai zauna a cikin cikiki har ran da za a tashi alkiyama amma tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah duk in kin gama sallah guda biyar din nan in kika kana ta ce assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah na daya ki ce subhanallah subhanallah su talatin 33 na biyu ki ce allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ana zafa za ki rikai in kika faɗa ɗaya ke numfashi in kika faɗa ɗaya ke numfashi ka ce a'a subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah kun je ina samar da ɗan tazara tsakani ko in kika guda talatin da uku da ya sai ki ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah in ji a gama guda talatin da uku sai ki koma allahu akbar allahu akbar allahu akbar ke talatin da uku in in ba ki da lokaci sosai maimakon ki je ki shi a sauri Allah bai karba ba wanda ke ruwayan guda goma akwai wata ruwa da take ya halatta a guda goma subhanallahi sau goma alhamdulillah ma sau goma allahu akbar ma sau nawa sau goma an gane sai ki cike na ɗari in kin yi ruwayan talatin da uku uku ne na ɗarin sai ki cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in kare. an gane wallahi in kina wannan kin cika umarnin Allah da yake fasabbih bismi rabbikal azim ki tasbihi ki ambaci sunan ubangijinki mai girma sannan nabi zai miki maganin talauci zai miki maganin talauci da matsala na na Fatima tsoka daga cikin tsokokin jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam yassa yassa ta cikin sa tana gidan aure rashin kuɗi yasa hannuka take yi tana nukau tana wankau kalliyar annabin Allah amma rashin kuɗi da jarrabawa rannan da abu ya isa ta ta zo wajen wajen manzan Allah san sama ba mahaifinta sai ba ta same shi ba sai ta bar ma matan shi sallahu ta ce to in baba ya dawo ita fatima ba annabi babanta ne ta more wallahi annabi babanta ne ta ce in baba ya dawo ku ce dama abin da ya zo da ni na ji labarin an samo bayi don Allah maimakon ya raba makari bayin nan da Allah ya bani kwara ɗaya ina sana'an da ne sai bai wanta rika taya ni ba samu abin da za mu rika jaulalawa a gida da annabi ya dawo sai matan ki suka faɗa mashi ga sallakun da na na batsi ma ta bari nan da ran annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya ko ina ba sai ya dauki abubakar ya dauki umar ya ce ku zo ku raka ni sai da yaje gidan yashi yana shiga gidan ya sallama ya shiga ya ci masu suna zazzauna a kan gado da ita da ali bin abi talib annabi ya ce ku zaman ku ala rusuluku ba na samu labarin halin da kuke ciki na rashi da jarrabawa nika kike yi kina neman in baki baiwa ta taya ki nika annabi ya ce ba wannan ne solution ba ba wannan neman fita ba kina so in ba kuna so in ba ku wani abu wanda in dai ku rike shi kullum kuna yi ba tiya a tutur daily punctually ko da lokaci kuna yi so biyar din nan kuna yi ba baki kullum to Allah zai rufa maku asirin ku kuna so in ba ku da Ali bin Abi Talib da matan ki Fatima suka ce wallahi muna so ya Rasulullah ganin talauci sai me muka manta ai ba mu sai annabi ya ce to ga abin da za ku rika yi ku rika cewa subhanallahi sau 33 alhamdulillah sau 33 Allahu akbar sau 33 an gane akwai ruwaya, Allahu akbar sai ta zama 34 sai zama nau kenan 100 annabi ce in kun dimanci yin wannan kullun ranar duniya Allah zai rufa maku asiri Allah zai ba ku abin da za ku ci ku sha shi ku sutura da haka yanzu ga wannan lakari ina ba ku shi kyauta saboda Allah man addu'a kyauta kyauta magani ne ka sadar a asali sai ka yi da abin sadaka a asali domin abin da ya shafi tsaraka amma ba abin sadaka na ba ku free of charge ku je kowace inda sallar asuba ke subhanallah so 33 alhamdulillah so 33 Allahu akbar so 34 ko te so 33 sai ta cike da la ilaha illallah wa daula sharika lahu zuwa karshe a azhar al-asr a magriba isha kullum kake daina bashi kika zaki rasa jari zaki rasa ciniki asirin ba zai kirfuwa ba asirin ba zai rufu ba ku dinga yi ba fashi Allah ta'ala ya datar da ku. da ba musulmi lokaci ya riga da abin da ya rage mana shine a kawo gudunmuwan marayu To Allah duk wadda ajiya bata bada na gudunmuwanta ba ko ƙungiyoyi ko ɗaiɗaiku to a yanzu kafin ta fita a hannun ta taimakon marayu a hannun 'yan agaji muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ga wata takarda kafin mai addu'a a madadin makarantar marayu da ke nan makera na neman yara 'yan makarantar da uwayensu gobe a harabar makarantar wato gobe a harabar makarantar da karfe sha biyu na rana eh an gane sha biyu na rana sha biyu aka sana ok to ana neman iyayen yara a makarantar a harabar makarantar da safe an gane ko ana neman su da safe duk iyayen yara marayu wanda 'ya'yansu suke makaranta a a makarantar marayu ta makera to su zo da ɗalibar da su kuma iyaye mata da ana neman su a nan farfajiyar makarantar marayu na da ke nan makera Allah ta'ala ya taimake mu su ala rama a mana addu'a a mana addu'a ala rama eh, ta ala rama ga wani mai sassin ɗari da zo ka yi mana addu'a zo ka yi mana addu'a eh? Allahu akbar oh ango ne ke ga ala rama ya ce.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 واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربينا صغارا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين